barka da zuwa tashin rayuwar masoya ku danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin samun sabon shirye-shiryen mu idan mun dora mun gode Saratu kina da kyawun da kowace halitta ta kalle ki sai ta ji ina ma a ce a cikin aka yi ki Saratu ki yi kallon kanki a murbi mana ta hakan ne kadai ki fahimci abun da kowa ke faɗa miki game da kyawunki farin wata na da haske haka ma rana na da haske amma hikimar haskensu shine su haske tagullar da ke sirrin duniya to kenan waye ce tagullar ke ce saratu saratu ina son ki ina kuma ƙaunar ki ina burin kasance tare da ke har ƙarshen rayuwata saratu ba iya ke kaɗai ba face ko abin da ya alaƙanta da ke matuƙar san shi nake a raina ko hanya kika taɓa kika wuce idan na zo kan wannan hanyar sanadin gaji a raina cewa ina ma a ce ina gurin kika wuce ina ma a ce ni ne ƙasar da ƙafafunki suka taka suka wuce kai ina ma a ce ni ne wanda zaki zo gurinsa wallahi ina son ki sarat ina mutukar kauna ki sarat ina mutukar kauna ki hobina fatan ki ma za ki so ni kamar yadda nake son ki ki huta lafiya Ramadan Karim daga tashar rayuwar masoya.